أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau talata a rana ta biyu na wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da bakwai yau ga watan biyar ko na shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya a jiya na ce za mu yi bayani akan ayan nan ta ɗari da tamanin ita ce wanda malam zai karanta mana yau zuwa ga abin da ya saukaka walillahi al-asma'ul husna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون للحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لهم نعم Allah maɗaukacin sarki ya ce walillahi asma'ul husna lallai Allah maɗaukacin sarki yana da sunaye kyawawa idan kuka tashi roƙonsa to fadu'uhu biha ku kira Allah subhanahu ta'ala da waɗannan sunayen وذروا fi asma'i في ku bar waɗanda suke shishigi game da sunayen Allah subhanahu ta'ala suke jujjuya sunayen Allah zuwa ga ma'ana daban saɓanin ma'anan da sunayen ke nuni a gare su Allah ya ce zauna, za a sakanta musu da mummunar azaba da ukuba sakamakon ma kanu ya amalun sakamakon abin da suke aikatawa na shishigi cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na fara mana bayani a jiya babu shakka imani da sunayen Allah da sifofin Allah yana ɗaya daga cikin rukunan imani wanda duk imanin mai imani in bai yi imani da sunayen Allah da sifofinsa ba to gaskiya imanin nan nashi bai cika ba domin imani da cewa Allah yana da sunaye kuma yana da sifofi tamkar ka yadda da cewa Allah yana nan kenan domin wanda yake nan kake kira wanda yake nan kake kira kuma ka yadda yana da sifa in ka kira shi zai ji ka to ka yadda yana da sifan ji saboda haka imani da sunayen Allah da sifofinsa zai lizimta maka ka yi imani da rububiyar Allah rububiyar Allah ita ce ayyukan da Allah yake yi domin a lokacin da ka kira Allah ɗin kana kiran shi ka roƙe shi wani abu ne ya maka na alkhairi ko kana kiran shi ne ya tunkuɗe maka ne wani abu na sharri ko abin da kake tsoronsa to tunda ka yadda Allah zai jawo maka alkhairin zai baka ko zai tunkuɗa maka wannan sharrin to ka yadda ashe ba mai iya maka sai Allah ne shi yasa ka kira shi da akwai wani kenan da baka kira Allah ba dagun wancan ɗin menene za ta je to ayyuka kuma da Allah yake yi wa bayinsa wanda ba mai iya yin su ɗin sai Allah to shine tauhidin rububiya. ka yadda zai maka kenan sannan kuma imani da sunayen Allah ɗin kamar yadda nace da sifofin sa lizimta kai imani da tauhidin rububiya? ayyukan Allah ɗin haka nan ma yakan lizimta maka kai imani da uluhiyar Allah bi ma'ana ibada domin kiran shi in kawai ma da kai ibada ne domin da wani ka kira a wannan wajen inda wani abu ya same ka kake neman buyan bukata da ka shirka domin shi yasa Allah ce walillahi al-asma'ul husna lalle Allah yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku kira shi da waɗannan sunayen idan kuka tashi neman bukatar ku ta alkhairi ko kuma bukatar ku ta kariya daga wani sharri to babu shakka dama tauhidi wanda yake kishiyar shirka wanda Allah ya halicce mu domin tabbatar da shi ya aiko annabawa domin tabbatar da tauhidi Allah ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghut ku bauta wa Allah ku tabbatar da bautar da za ku yi gaba ɗayanta zuwa ga Allah za ku miƙa ta ku nesanci duk waɗansu gumaka da duk wani tsari da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba shi yasa asalin dalilin da ya sa Allah ya halice mu kenan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ni ban halicci mutum da aljani ba sai dai don su kaɗaita ni a wajen bauta don malamai suka ce illa liya'budun ai illa liwahiduni sai eh, face su kaɗaita ni a wajen ibada saboda lokacin da aka aiko annabawan sun samu al'ummominsu suna bauta wa ababen bauta da yawa jikin ka'aba kawai ababen bauta 160 ne 360 360 jikin ka'aba kawai kaga ashe an samu ana bautan amma ta Allah wajen bautan shi yasa aka aiko annabawa gaba ɗaya shine farkon abin da ake aiko su kuma shine farkon wato ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai sauran abubuwa su biyo baya bai ahalabi ma yana cewa kana balaga kawai ka fara gyara tauhidinka awwalu ma yajibu alal mukallafi shine tasihu imanihi ka imaninka ka seta aqidanka wataƙila ka tashi ka tarar da gidanku nasara ne kiristoci ne suna da aqidan kiristanci shi yasa ka tashi da shi dan manzo Allah ce kullu mauludin yuladu alal fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه kowane yaro ana haifansa kan tauhidi kwakwalwan shi tsaftatacciya ce wajen sanin Allah da tauhidin Allah amma idan ya tashi yana yaro ya tarar da iyayen shi da ya tashi a karkashin zu suna ba su kiristoci ne sai ya tashi da aqidar idan ya same su yahudawa ne aqidar yahudiya sai ya tashi da yahudanci idan ya same su majusawa ne masu bauta wa majus domin yaro farkon abu wanda yake kofayin din shi yake ɗauka daga gare su iyayensu ne amma yanzu tun da kana ƙarƙashin su yanzu kai dependent ne ka dogara a gare su yanzu kuma ka balaga ka zama to independent yanzu alƙabali alƙalami ya hau kanka zaman kanka kake yi shi yasa aka ce to zo ka saita imaninka أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما, ما يصلح به فرض أيديه ka akami salati wa taharati wa siyam waɗannan su biyo baya to shi yasa tauhidi yana da muhimmanci to idan aka ce kayi imani da Allah Allah nan kuma ya daidaita akan al'arshinsa can sama da mai bakwai babu wani sama da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma har ila yau ka imani da shi baka taba ganin shi ba to idan ka tashi bukata ya za ka yi ka yi communication da shi shine Allah ce ina da sunaye na musamman ka kira su kulitkullaha awidkur rahman fa ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina zalika sabila ya kawo shi a suratul isra'i can kusa da karshen suran karshen suran ya kawo to tauhidi din nan babu shakka yana da matsayi sunayen Allah suna da matsayi a addini suna da muhimmanci mai girma bayan da za a yi mutum ya bauta wa Allah ibadan nan nashi ta zaman ko kammalalliya cikakkiya ba tare da ya amfani da sunayen Allah ba gaya mun duk addu'an da za ka yi dole ka kira sunan Allah dole ka kira sunan Allah to saboda haka Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kuma ka duba yace asma in plural form ya kawo sunaye Allah yana da sunaye masu yawa kawai ku rika roƙon shi da shi ta inda za ka gane bambancin Allah da kai abin halitta kenan kai sunan ka ɗaya ne kawai da an ce maka Ibrahim Ibrahim kawai da an ce maka Aliyu kai Aliyu ne kawai amma Allah sunayen shi fa ba su da iyaka wanda aka ɗan ebo aka kawo mana kusa kawai su ne sunaye casa'in da tara ɗin wanda hadisi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha halal janna. a wata riwaya inna lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha halal janna. Allah yana da sunaye casa'in da tara ɗaya ɗari ba ɗaya a ruwayan farko wanda ya ƙididdige su ya san sunayen ya yi imani da su ya yi imani da sifofin da sunayen ke ɗauke da su ya roƙi Allah da su ya yadda da su bai karkatar da ma'anansu ba to duk wanda ya aiki da su zai shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai Allah ya umurce mu yace fadu'uhu biha ku rika kiran Allah da waɗannan sunayen ka rika kiran Allah da waɗannan sunayen kiran Allah da sunayen ya kasu kashi biyu akwai du'a'u mas'alatin akwai du'a'u ibada wato ka kira sunayen Allah yayin da za ka fuskance shi ka roƙe shi kamar ka ce ya rahmanu irhamni ya mai rahama kamun rahama ya razzaku urzukni ya mai azurtawa ta azurta ni ya alimu allimni ya mai ilimi ka sanar da ni duka kana kiran Allah ne da sunan da ta dace da menene da bukatanka sunayen Allah suna da yawa me yasa sunayen Allah suke da yawa ba sabanin namu saboda bukatunmu in suna da yawa bukatunmu suna da yawa da za ka haɗa mutum ɗari a waje kowa sai ta samu buƙatar shi daban to shi yasa sunayen Allah suka zama to multiple suna da yawan gaske goru saboda buƙatun mutane ba sa iyakantuwa suna da yawan gaske to shi yasa sunayen Allah ɗin su ma suka zamanto suna da yawa idan ka kalli buƙatanka da ta dame ka kake son a biya maka ita ka cimma buri wajen samu wannan buƙatar to sai ka nemo cikin sunayen Allah wanda ta dace da wannan buƙatar sai ka rika kiran Allah da wannan sunan particularly wanda ya dace da irin bukatar naka yanzu misali mulki ka sa a gaba ba abin da ya sa maka gaba irin ka samu mulki ka samu kujera ta buga posta ta kashe kuɗi ta je kamfen to ya zamanto tunda mulki take nema a cikin sunayen Allah akwai eh, suna mai mulki ya maliku ya malikal mulki ko to shi za ka riƙa zaɓo a cikin sunan Allah ya malikal mulki ya mamallakin mulki a tsinin mulk ya Allah ka bani mulki maimakon ta je wajen boka shi yasa Allah ce ka nemo cikin sunayensa wanda ya dace da bukatan ka ka rika maimaita wannan sunan da ya dace da bukatan ka. mutum ne ya irolin cikin jami'a ya sayi form an ɗauke shi an mai komai ya cika zai fara shiga aji me ya shiga nema wani cikin sunayen Allah ya dace rika kira ya alimu ya alimu allimni ya alimu allimni ya mai ilimi ka sanar da ni ko da ka ce ya Allahu allimni ya Rahmanu allimni duka ɗaya ne amma ka fi kiran sunan da ya dace da irin menene burin kaɗin burin kaɗin kai da ka buɗe shago mai kyau ka ka sa abun nan kanta ka sa komai ka buɗe supermarket ka zuba kaya sai ka ce me me ka fito nema a wannan shagon wani sunan Allah za ka fi kira ya razzaku mun fito ba samu na mun bude shago ya Allah ya razzaqu urzuqni ya mai arziki ka azurta ni ya mai arziki ka azurta ni to duk bukatan mutum zaka samu akwai sunan Allah da ya dace da wannan mutum ne bai da lafiya an kwantar da shi ragaje ragaje a a asibiti akan gado ma mala cikin sunayen Allah wanne ne ya dace da situation nashi da condition din shi ya shafi'u ashfini ya shafi'u ashfini ya mai wa ka warkar da ni mutum da ya laifin yan sanda suka kama shi suka kwakwaɗe ƙaurinsa da kulki suka ajiye shi a bayan kanta ka zo ka same shi haka a wannan yanayin da aka ajiye shi wani suna zai nema na suna eh ya rahmanu ya mai rahama ya rahmanu tashi da hannun <laughs> ya rahmanu amun rahama ya rahimu abu rahama ya rahmanu abu rahama to shi yasa sunayen Allah suna da yawa duk condition inda ka shiga duk yanayin da ka shiga za ka tarar da sunan Allah da ya dace da shi sai ka rika maimaita sunan ba a ce in ka kira sauran sunayen Allah ba su yi ba sun yi amma wanda ya dace da yanayinka shi ya fi shi da yake fadu'uhu biha ku kira shi da su din ina fata in za ku je yake ku tunkari kafirai ka ce ya qawiyu ya nasiru unsurna ya qawiyu unsurna ina fata an gane ko ya mai karfi suna takama da ƙarfi, to ni na kira mai karfin da yafi kowa to wannan shine du'a'u mas'alatin addu'a ta roƙo inda Allah ce fad'uhu biha ku roƙe ni da su ku kira ni da sunayena to kiran akwai kira na roƙo su ne waɗannan da na faɗa ɗin akwai du'a'u ibada kira a matsayin ibada kawai kira a matsayin na ibada kamar ya kira na matsayin na ibada wato ka tuba daga barin zunubai domin ka san Allah ɗin menene mai karɓar tuba ne ka tuba daga barin zunubai domin ka san Allah ɗin mai karɓar tuba ne ma'ana na bar sata na ga kuɗi na ƙi in ɗauka a wannan lokacin domin na san Allah mai gani ne ina fata an gane muna sirri da kai mun koma gefe sai muka ƙi yi da wani domin mun san Allah masani ne ina fata an gane to wannan muna yin shi a matsayin ibada duk abinda da kake ka halarto da a Allah a wajen to wannan abu ya zamanto ibada na nemi tuba domin na san Allah din mai tuba ne shine du'aul ibada Kina fata an gane ko ka ci sako me yasa domin ka san Allah yana ganin ka domin ka san Allah yana ganin ka ka kiyaye ka, kar ka furta wata kalma domin Allah ka san yana yana jinka wannan shine ka rika karatun alqur'ani ka rika addu'a domin ka san Allah maɗaukacin sarki mai ji ne ka kiyaye shi lokacin da kake cikin duhu domin ka san shi Allah yana gani duhu ba zai sha makance shi daga ganinka ba to wannan shine addu'a a wajen roƙo da kuma kiran Allah a matsayin kamar da wannan abun a matsayin a matsayin ibada wannan na farko kenan daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala sunayen Allah din nan suna da ka'idoji da malaman tauhidi suka shimfiɗa ka'idojin guda bakwai ne saboda a waɗannan sunayen Allah su sun yi shirka shi sa Allah ce wa zarul lazina ku kyale ni da waɗannan masu taɓa sunayena zauna ma kanu ya'malu tun da ji ƙarshen ayan Allah ya tsoratar da masu shishigi a cikin sunayensa to babu shakka Allah ya ce zai ya tanada musu azaba mai raɗaɗi azaba mai girma to me suka yi har suka ashe a sunayen Allah ma ana iya shiga azaba mai girma mai raɗaɗi eh idan ya saba ka'idoji guda bakwai ka'idoji na farko ka san sunayen Allah gaba ɗayansu asma'ullahi ta'ala husna ai bi ma'ana balighatun fil husni muntahahu sunayen Allah sun kai matuƙa matuƙa matuƙa ƙurewa a wajen mai a wajen kamala a wajen kamala na farko sunan Allah ka tabbata bai da ranar da aka naɗa masa a ce yau ne aka raɗa wa Allah wannan sunan so so so so ni da kai da ita da mu gaba ɗaya kowa akwai ranar da aka raɗa masa suna amma sunan Allah bai da wannan yanzu idan aka matsa waɗansu shekaru a nan eh, hal ata alal insani hinun min ad lam ya kun shay'an mazkura Allah ce akwai wani dan zamani da ya zo wa mutum a wannan zamanin bai zamanto wani abin ambato ba ba ma haife ka ba da aka haife ka nan ne sunanka ga sai da ka samu sunanka ya me ya samu to shi kuma Allah bai da farko saboda haka ka san ka'ida na sunan Allah shi sunan Allah bai da farko da za a ce garan da aka nada mai ko ya nada kan shi wannan sunan babu shi babu shi shine sunan Allah ya kai matuƙa wajen kyau ta inda ya bambanta da namu na Allah bai da farko bai da ƙarshe sannan na biyu sunan Allah duk wani sunan Allah yana ɗauke da sifa ta Allah duk wani sunan Allah yana ɗauke da attribute sifa ta Allah yanzu Allah idan ka ce masa ar-rahmanu sunan waye to yana da rahaman ko bai da shi yana da shi kaga attribute din kenan kaga sifan Allah kenan idan ka ce wa Allah al'alimu sunan waye me ma'anan shi mai ilimi yana da ilimi ko bai da shi yana da shi idan ka ce wa Allah al-maliku ko al-maliku mai mulki da Allah bai da mulkin to shi sunan Allah ya bambanta da namu sai kana iya biyarin suna amma sunan bai yi containing din attribute ba mu a yanzu ana kiran wani mai kuɗi ce mai kuɗi ya ce na'am zo ga sadaka a <laughs> mai kuɗin ne ko zai karɓi sadaka to kaga shi yana biyarin mai kuɗin ne amma without hobo. to shi Allah duk inda ya kawo sunan shi ya sanya wa kanshi sunan shi suna na kaza to sunan yana ɗauke da sifa kana iya kira mutum ka ce sarki sarki na ce na'am amma ko kujeran sarauta bai taba zama ba baban shi ma bai yi mulkin ba bai yi sarauta ba ba su gada ba amma yana biyarin me sarki kuma yana ansawa in ka kira shi yana amsawa ina fata an gane akwai wanda za ka kira shi ka ce masa a cikin sunaye ka ce masa na ka ce masa alhaji bai taɓa zuwa hajjin ba ko ka ce masa malam ka ce na'am ko alifun ba'un sunan kawai yake biyari to shine ake cewa ta inda sunayen Allah suka yi difitin na kowa duk sunan Allah da kaji ya faɗa wa kansa sunan shi ne to yana ɗauke da sifan wannan sunan inda yace maka shi arrahmanu ne tabbas yana da rahama inda yace maka shi alƙawiyu ne mai ƙarfi to yana da ƙarfin da babu wanda isa fitin nashi inda yace maka shi arrazzaku mai arziki ne to tabbas kuma za ka samu yana da arzikin domin turan da ya halicci duniyan nan duk wata halitta take ci take sha arzikin Allah bai taba karewa ba to shine zaka tara Allah idan ya ce maka alqawiyu yana da ƙarfi almatinu sunan yana ɗauke da attribute idan ya ce maka shi as-sami'u ne mai ji yana da jin domin jin shi yakan ji abin da ke cikin sammai da kasai da karkashin kasa da abin da ke tsakanin su da dukkan wata halitta a cikin sakon ɗaya kowanne da zai motsa yana ji shi idan ya ce maka albasiru shi mai gani ne tabbas yana da yana da ganin ba wai kawai sunan ne ba ganin ba kuma ganin Allah ba abin da yake sha mace masa dutse wai ka ɓoye a bayan dutse a ce ganin Allah ko sammai bakwai in nan Yahuda karkashin bakwai ganin Allah yana ganin wanda yake karkashin kasan kaga ganin shi ba irin namu bane duk da Allah yake wa kana Allahu sami'an basiran wa laqad khalaqna al-insana min nutfatin amshajin waje allahu sami'an basiran shi ma Allah yake mutum sami'un basiru ne shi ma Allah yake wa kansa wa kana Allahu sami'an basiran amma laysa samu wal basaru kas-sam'i wal basari jin shi da ganin shi ba irin jinka da ganinka ba ne to shi yasa ta inda sunan Allah kenan ya zamanto shine al-husna ai al-balighatu fil husni muntahahu duk sunan Allah yana dauke da menene da sifan wannan sunan suna tafiya tare dan adam ko ba dole bane a same ka sunanka yana dauke da wannan da wannan sifa Allah ubangiji mana muwafaka sai mu je na biyu a ƙa'ida ta biyu sunayen Allah a alamun wa ausafun a alamun wa ausafun wato a alamun ne idan ka ɗauke su ga zatin Allah a ɓangaren zatin Allah subhanahu ta'ala duka sunayen shi ɗaya ne domin idan aka ce waye Allahu Allah waye arrahmanu Allah waye Allah shine arrahmanu waye Ar-Rahimu ne ar-rahmanu shine kuma Allahu ɗin. as-sami'u wai as-sami'u ne dai Allah wai al-basiru ne dai Allah wai al-maliku ne dai Allah wai al-muntajimu ar-raqibu idan ka jero su a suna na zati duka sunayen Allah ɗaya ne duk wanda ka kira zatin Allah ka ka kira amma cikin sunayen ismullahi azam shine Allahu to idan ka zo bangaren sifofin Allah kuma to za ka samu a ɓangaren sifofin Allah ɗin sunayen sun bambanta domin waje ar-rahmanu rahama ba ita ba ce asamu, rahama ba ita ba ce almunku, a wajen attribute ɗin sunayen Allah ɗin suna da yawa amma a shi sunan inda yake pointing ga zatin Allah dukkan su ɗaya ne duk wanda ka kira cikin sunayen Allah 91 ɗin nan Allah dai kake kira abu ɗaya ne kake rifarin sunayen zuwa gare su amma idan ka zo wajen aikin sifofin da sunayen suka suke kunshe da su sifofin attribute din to sun bambanta sun bambanta yanzu misali Allah madaukakin sarki na inna batasha rabbika la shadid inna batasha rabbika la shadid kaga rabbuka shine Allah ko innahu huwa yubdi'u wa yu'idu kaga yubdi'u daban yu'idu daban inna huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadud kaga al-ghafuru gafara daban ne al ma'ananta daban ne al-bad'u fara halitta daban ne maido ta bayan an mutu daban ne zul arshil majid fa'alun lima yurid duk waɗannan daban-daban ne amma duka suna ana rifarin din su ga rabbuka din nan dai duk shine mai waɗannan sifofin sabbi hisma rabbikal a'la sabbi hisma rabbika rabbika wa rabbuka Allah sai ya ce rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa kaga khalaqa daban sawwa daban allazi akhrajal allazi khalaqa fa sawwa wallazi akhrajal mar'a akhraja daban faj'alahu gusa'an ahwa amma dukkan waye mai yin wannan aiki shine rabbika wancan sabbi wanda aka ce ka tsarkake sunan shi to wannan shine a ka'ida ta biyu sunayen Allah gaba ɗayan su shi zatin Allah ɗaya ne amma a wajen ayyukansa da sifofinsa sun bambanta da da juna sai ka'ida ta uku Ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idodin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala alƙa'idatu salisa ƙa'ida ta uku tana cewa uh, ta uku tana cewa sunayen Allah gaba ɗaya da zatinsa suna nuni ne da sifofin Allah bil mutabaka wa bil iltizam idan har ka yadda Allah madaukakin sarki ka yadda shi Allah subhanahu wa ta'ala shine idan ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ka ce alkhaliqu mahalici kaga suna ne yana da sifan kuma halittan domin duk wata halitta in ka ganta tashi ce to mai irin wannan halittan ce shine yana fa'alu lima yuridu ne ala kulli shay'in kadirun ne sannan kuma qawiyun ne sannan azizun ne basirun ne sami'un ne domin duk wanda ya irin wannan ayyuka da Allah ya yi din nan ayyukan da shi Allah ya yi din nan idan ka kalle su din nan ya sanya ma kanshi alkhaliqu shine mahalicci ka yarda da sunan lalle kuma yana da halittar domin ya yi su ga halittun muna gani to wanda ya irin waɗannan halittun ya kamata a ce yana da ilimi yana gani domin duk wata halittar da ya kamata a ce yana yana ganinta kuma yana jin koke-kokenta yana jin damuwanta kuma shi mai fawa ne a kanta ba ta isa ta gagare shi ba ka'ida ta hudu sunayen Allah subhanahu ta'ala tauqifiyatul la majala lil aqli wala lil ra'yi fiha sunayen Allah babu wani makhluqi da ya isa yayi shishigi a ciki sunan Allah yanda ka same shi a ƙur'ani kawai ka kira shi da shi ko ka same shi a hadisi dan adam kokalwan shi ta yi kaɗan ta ce ta tuno wani suna bari ta raɗa wa Allah shi dan adam ba shi bane da haƙƙi na raɗa wa Allah suna Allah ya babu sunayensa a alkur'ani ga sunan da yawa to sunayen Allah suna tabbatuwa ne cikin alkur'ani da kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mutum ba zai zauna haka ya yi tunani ya yi tunani ya rufe ido ya rufe kai ga wani suna mai kyau wallahi sunan ya burge ni wallahi ba wanda ya dace da wannan sunan sai Allah so na ba wa Allah sunan sai a zo a shigo da wannan sunan cikin sunayen Allah a ce in za ka yi addu'a fa ka ka rika kiran wannan sunan to ta nan ne kiristoci suka kirkiro wa Allah al'abu uba suke kira ubanmu ubanmu wanda yake cikin sama a cikin sunaye Allah idan ka duba casa'in da tara din da sauran sunayen Allah din nan gaba daya bai da al'abu ba al'abu ba inda Allah ya sanya wa kanshi al'abu ni uba ne babu to kaga kiristoci sun saman ma Allah suna sun rada masa al'abu uba ubanmu wanda yake cikin sama ubanmu uba Allah uba cikin sunaye Allah babu al'abu duk in ka kalli alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake ce sunayen Allah dan adam ko wani makhluki bai da right yayi shishigi har ya kirkiro suna ya ce ya manna wa Allah su wannan shine ilhadi inda Allah yake cewa wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun ah, ka'ida ta gaba daga cikin sunayen Allah ka'idojin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sunayen Allah ba su takaita akan 99 din nan ba wanda muke karanta su Allahu Ar-Rahmanu Al-Maliku Al-Quddus As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutak wanda har ana haddace su 99 in ka haddace sai a ce shikenan mutum ya haddace sunayen Allah Allah bai yi restricting sunayensa bai takaita su akan 99 ba akwai sunayen Allah da yawa da suka zo wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sun kai goma sha takwas akwai aljamilu inna la ta'ala jamilun yuhibbul jamala akwai al tayyib suna ne na Allah bai zo ciki waɗancan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabaraka ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ya ce suna Allah akwai tayyib kaga waɗannan sun tabbata daga hadisai ne sannan idan Allah manzo Allah sallallahu alaihi Allah yana da da tara wanda ya kididdige sai ya aiki da su zai shiga aljanna bai nuna cewa sunayen shi ne gaba ɗaya ya kiro a 99 din kamar yanzu kai kana zaune ne kaje kai ina da waɗansu yan miliyan 99 ina son in fito da su saboda a yi gasan haddace alkur'ani sai ka ce to honorable yana da miliyan casa'in da tara ya ciro su ga duk wanda ya haddace alkur'ani ga masu haddan alkur'ani da aka ce wani yana da miliyan casa'in da tara kana nufin gaba ɗaya account ɗin shi ya kwashi na gaba ɗaya account ɗin shi ya kwashi a'a ya dan fito da su ne domin ya karfafa haddan alkur'ani a yi gasa a yi menene don ƙur'ana bai nuna cewa su kadai ya cire dalilin da yake nuna cewa suna Allah ba su taƙaita a casa'in da tara ba manzo Allah sallallahu alaihi ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka manzo Allah ya ya Allah ina roƙonka bi asma bi kulli ismin huwa laka da duk wani sunan da ka san naka ne aw azzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka sunayen aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka da sunayenka da kai ka bar su ka bar wa kanka sanin su duk ina roƙonka da su kaga a ce a cikin sunayen Allah ne akwai wanda ma ya wa? kanshi ya ɓoye mana akwai wanda waɗansu ya sanarwa to kaga sunayen Allah ba a yi restricting din su akan 99 din nan ba sannan kuma al-ilhadu na ƙarshe ba a shishigi a yi ilhadi ilhadi a sunayen Allah shine ya kasu kashi uku na farko ka kashe sifofin kamar yadda al-mu'attila al-jahmiya suka yi su su yadda Allah yana da sunaye amma ba su yadda sunayen Allah suna ɗauke da menene attributes din ba sun yadda ka kira Allah alimun amma bila ilmin basirun amma bila basari sami'un ne amma bila sam'in mai ji ne amma banda ji mai ilimi ne amma ba ilimin banda ilimin mai mulki ne amma banda ba mulkin su sun kashe dukkan sifofi wannan ilhadi ne sannan kuma ilhadi na biyu ka kamanta sunayen Allah da na halittansa ka ce jin Allah irin jin mutum irin yadda muke ji haka Allah yake ji ganin Allah irin ganin mu a'a shi ma ilhadi ne ka kamanta sunan Allah sifa ta Allah da sunayenmu da sifofinmu wannan bai dace ba ka yadda Allah mai ji ne amma shi ya san yadda ji shi yake jin shi ya bambanta da namu sai na ƙarshe yana daga cikin ilhadi ka tsaga daga sunayen Allah ka fito da su sunayen gumaka sunayen gumaka shi ma ilhadi ne kamar larabawan makka ƙurashawan makka eh, da suka ji annabi sarsala yana kiran Allah shi Allah Allah su mai suka sa wa nasu gunkin allata da suka ji annabi yana cewa na shi Allahu su mai suka ce allata da suka ji annabi yana kiran Allah al-azizu suka sama nashi al-uzza da suka ji annabi yana kiran nashi almannan sai suka fama nasu manata to haramun ne ka ciro daga sunayen Allah ka ciro wani suna kai ka bawa naka ababen bautan wannan shine ilhadin da Allah ya ce a kiyaye walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun wannan shine ka'idodin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah ubangiya mana muwafaka walillahi al-asma'ul husna lalle Allah yana da sunaye wato mafi kurewa a wajen kyau fad'uhu biha ku rika roƙon shi da su idan kuna da bukata wa zaru alladhina yulhiduna ku bar waɗanda suke shishigi suke kashe sifofin da suke sunayen Allah ke ɗauke da su ko suke kamanta sunayen Allah da na ɗan adam ko suke ciro sunayen gumakansu daga na Allah wannan shine ilhadi ku bar su kawai in ji Allah ku banne da su sayuji zauna mimana azaban shadidan bima kanu ya amalun Allah zai sakanta musu da azaba mai tsananin gaske sakamakon wannan shishikin da suke yi Allah ce wa mimman khalaqna daga cikin mutanen da muka halitta akwai ummatun akwai waɗansu al'umma akwai waɗansu jama'a kullun yahduna bil suna shiryuwa da wannan gaskiyar na Alƙur'ani, suna shiryuwa da shi duk abin da za su yi za su nemi shiryan Allah in suka tashi yin abu wani ne Allah ya ce a duba mana ƙur'ani zan yi kaza me Allah ya ce akan kaza zan sayi kaza me Allah yace kaza zan yi kiwon kaza me Allah yace. zan yi sana'irin kaza me Allah yace game da wannan sana'an ta halatta ga wata mu'amala da muke yi shin ta halatta to Allah ce a cikin mutane akwai waɗanda duk abin da za su yi yahduna bil haqqi suna neman shiriya suna neman haske daga wannan alqur'ani mai bayyace gaskiya da muka saukar wa bihi ya'dilun da ne kuma suke adalci idan wani abu ya samu ya same su na muhawara ko rigima ko fada ko husuma ko jidali ko rigima ya barke tsakanin su za su je su ce mu je gun malami a mana bayani mai Allah ya ce amma na abun yadda Allah aka makalla mun zo muna tambaya ga abin da ya shiga tsakaninmu don Allah a mana shari'a mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce kullum abin da suke yi ba sa yin shi off sai sun nemi hasken alkur'ani shine alhaq wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi sannan wa ya'dilun in suka yi a tashi adalci to alkur'ani suke zuwa domin neman adalci wallazina kazzabu bi ayatina Allah ce waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu kuma ba sa aiki da su ba sa halatta abinda suke halattawa ko su haramta abinda ayoyin suka haramta musu Allah ce sanastadrijuhum za mu rika musu kamun talala za mu rika dan jinkirta musu muna dan bin su muna dan bin su muna sanya musu tarko tarko na bin su yana bin su min haythu la ya'lamun ta inda ba sa sani ta inda ba sa sani za mu rika bibiyan su inji Allah subhanahu wataala ta inda menene ba sa sani kawai sam mu bar su kawai sai sun kai matukan matukan matukan inda za ku kai din Allah ce sai mu jawo su kawai shi kenan an gama da mutum Allah ubangi ya rufa mana asiri za mu ƙara musu lafiya mu ba su kuɗi mu ba su abun duya duk da cewa kafiri ne makiyin Allah mai zagon ƙasa ga musulunci mai cutar da musulmai mai cutar da addinin Allah Allah ce sanastadrijuhum za mu rika bin su a hankali muna dan ba su yanda kaza ce. daga can tana tana ganin ta tana dan zuba mata kwayan masara tana zuba mata tana zuba mata tana zuba mata tana zuba mata har ka kawo ta cikin net tana ci tana jin daɗi tana ci ai muka alhamdulillah ƙarya ne ba a yunwa wallahi ƙarya ne ta ci ta sha ta ci ta sha a biya musu bukata a ba su motoci a ba su abin nan shi sa za ka ga wani kafirin makiyin Allah ma malam a yi ta alƙunuti a kan shi a yi ta addu'a ka gan shi garau garau ana jita-jita ya mutu sai ya fito garau a jire da cewa ina nan ce la ilaha illallah to Allah yace to haka muke bin su din saboda tunda shi mugu ne za mu bar shi yayi ta loda yayi ta loda yayi ta loda ya ɗebi jina na jama'a da yawa a wuyansa gobe kiyama ya ɗebi jinin rayuka da yawa a wuyansa ya halaka dukiyan al'umma da yawa a wuyansa yanda idan aka je gobe kiyama duk zuluban waɗanda ya kashe sai a tattara a ɗora masa a ce to je ka da su jahannama ku kuma ku shiga aljanna shine sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu yi ta musu kamun talala ta yanda me ta yanda ba ka sani wa umli lahum Allah ce un jinkirta musu kuma un jinkirta musu kaga ya daɗe bai mutu ba da na kirki ya zo ka ga ya rasu da na kirki ya zo ka ga ya mutu da na alkhairi ya zo ka ga ya mutu amma in mugu ya zo ka ganci ya daɗe ma mala to Allah ya ce zan jinkirta musu inna kaidi mati Allah ya ce kamuna yana da ƙarfi mai da martanin kaidi ga mai kaidi Allah ce na fi su na fi su sai jinkirta masa sai sai ya zo cikin jin daɗi haifif mutuwan kawai ta ɗauke shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نبي مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنا عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم Allah maɗaukacin sarki ya ce su waɗannan da suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafurai ƙuraishawa daga zuwan manzon Allah suka karyata shi daga zuwan shi da lailaha ilaha illallah ya ce shi manzo ne a take suka karyata shi Allah ce haba ya tafakkaru, ai da da ba daga zuwan shi kawai za su karyata shi da sai su zauna su yi tunani su yi karatun tanatsu ba su yi tunani ba ne su kawo hankulansu kusa su tuna su yi amfani da kwakwalwa da hankalin da Allah ya ba su su kalli Muhammadu inna ai sun san yadda yake ajiya kafin zuwan musulunci sun san yadda yake shi amini ne bai taɓa karya ba as-sadiqul masduq ne shi tun kafin zuwan musuluncin nan wajen shi suke kai ƙara wajen shi suke kai amana wajen shi suke kai ajiyar su same ta tsab yanda take sannan in yayi magana baya musu karya haka take ba su taba shaidan shi da karya ba sannan kuma har ila yau idan yayi hukunci sun zartar da shi to me yasa suka yi gaggawan karyata shi da yace shi manzo ne na Allah ai da ya kamata su yi tunani sun taba experiencing karya daga manzon Allah a wannan ya tafakkaru ai ma bi sahibihim min jinna kawai mutum da ya ce la ilaha illa ku ce wai ya haukace wai mahaukaci ne eh, su tunani mana su kalli take-taken mahaukaci su kalli muhammadu yadda yake ba hmm? maza har sun ce masa mahaukaci sun jefe shi da hauka in huwa illa nazirun mubi shi ba mahaukaci ba ne face mutum ne mai gargaɗi mai jan kunne mai wa'azi kuma wa'azin shi a bayyane yake abin da yake faɗan a bayyane yake da hujjoji bayyanannu ga sunan ta ya za a yi mai faɗan irin waɗannan hujjojin ya ka evidences ga sunan ana gani kuma a ce wai mahaukaci ta ya za a yi wa muhammadu haka ina fata an gane kawai da ka zama mai wa'azi wa'azi sai ya mai da mutum mahaukaci da ka zaman to kai manzon Allah zaɓaɓɓen Allah kawai sai yayi warancin ɗinka kawai ka haukace ka zaman to mahaukaci haka kawai ake haukan cikin sauki awalam yanzuru fi malakuti samawati ba su yi tunani ba ne yadda Allah maɗaukakin sarki halicci sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu wa ma khalaqa Allahu min shay'in da iri yadda Allah ya halicci abubuwa ga sunan abin da ido yake gani ya halici sammai ya halici kasai ya halici duwatsu ya halici raƙuma afala fala yanzuruna ila al kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa ah, sutihat wa fi anfusikum afala tubsirun kuma karan kanku yanda na halice ku Allah ce ga hujjoji ga suna a cike da sammai da kasai hmm? amma suna karyata Muhammadu dinnan su ce wai karya ne babu wani Allah babu kaza wa ya halicci sammai da kasai din nan ba sa ganin su ne haka kawai sammai din suka tsaya haka kawai kasai suka tsaya haka kawai abin da ke tsakanin su ya samu ba tare da wanda ya samar da su ba hmm? ba sa tunani ne wa an asa an ya kuna kadiktar ba ajaluhu ba sa tunani alkiyama ma da aka faɗa musu zai eh, ma yana dab da su ya kusa su yi sauri su yi imani tun kafin alkiyaman ta zo amma su tsaya suna musu manzo Allah an aiko shi da alkiyama suna rige-rige ne a waɗansu hadisai manzo Allah sassale ce an aiko ni ne ni da alkiyama muna rige-rige muna tsere sai na riga alkiyama isowa yanzu ko inda ake tseren gudu da Allah tazaran number one da number two yayi ke dan kaɗan ne fa dan kaɗan manzo Allah ya ce haka na riga alkiyama isowa a wani hadisi ya ce yanda rana take ja za ta faɗi nan abin da ya rage wa duniyan ta kare kenan aka aiko ni to kamar Allah yana ce musu tani ya kure muku alƙiyama tana approaching tana dadda ku ajalin ku ya kusan tafiya ku yi imani da sauri ku cika da imani idan eh, alƙiyama ta tsaya amma ku tsaya kuna jayayya da Muhammadu kuna ce masa mahaukaci kuna ce masa kaza kuna ce ƙarya ne ba Allah sammai da ƙasai da malakutu samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in duk abinda Allah ya halitta din wannan duk ƙarya ne ba wanda ya halicce su Hmm? wa an asa an yakuna qad iktaraba ajalun ga ajalun ku ya kusa mutuwa ta kusa alkiyama ta kusa ta far muku hmm? fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun hmm? bayan gaskiya ga yamun da me za su yi imani bayan gaskiya menene da me za ku yi imani bayan gaskiya bayan maganan manzon Allah Muhammadu da ga yamun bayan ita wace magana ce za ku yadda da ita ku yi imani da ita ai in gaskiya ya zo shikenan duk wani abin da ba bayan gaskiya kuma me bata ne abin da ke koma bayan gaskiya ai bata ne Allah ce ko yake man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi bai nufe shi da shirya ba to fala hadiya lahu ba ka taɓa samun masa mai shiryar da shi ka kwana jan aya ka kwana fassara ta ka kwana jan hadisan manzon Allah ka fassara su ka kira mutum ka zaunar da shi duk in Allah bai nufe shi da shirya ba wallahi duk yanda ka ja masa aye ka fassara masa ka ja masa hadisai ka fassara masa duk son ka a gare shi da iya magananka da dabarun wa'azinka da uslubi na kiran mutane ba zai taba shiryuwa ba fala hadiya lau wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce haka nake barin su cikin bata suna cikin lalube kawai cikin bata yanda kaga wanda yake cikin duhu yake lalube Allah ce haka nake barin kafurai a cikin batan su kawai Allah ubangiji mana muwafaka ya samu dace wannan abin da ya samu a yau kenan da izinin Allah za mu amsa tambayoyi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullah alaikum salam to wannan mun saba ba da fatawa a kai a gaskiya hukuncin mace mai ciki gorgodo duk da waɗansu suka ce ciyarwa za su yi idan malamai suka samu saɓani a magana gaskiya dole a maganganun nan akwai wanda ta rinjaye akwai maganan da take rinjayen wata da dalilai da hujjoji mace mai ciki ko mai shayarwa a watan azumi ba za ta yanke wa kanta hukunci kawai ta ce ni bana ba zan yi azumi ba wata za ka ji suna hira in suna zaune tun kafin azumin ya zo ma da wata ɗaya kaka da tana a ah, ni ai bana cikin masu azumi bana yaya ai alhamdulillah ina da juna biyu wata kuma ta ce ai ina shayarwa ai mace mai shayarwa gashi gashi a'a mace mai shayarwa yawanci ko ta cutu ko ɗanta ya cutu haka da ma mai ciki ko ta cutu in ta ɗau azumi ko kuma ɗan da yake ciki ya cutu ƙa'idan azumi shine lo'in azumi shine duk wata lalura wanda take gushewa laluran da take gushewa tana da iyaka mai kawuwa ce to idan aka aje azumi don ita ramawa ake lalura kuma wanda take mai ci gaba ne ba ranan da laluran za ta kawu to idan mutum ya bar azumi don wannan ciyarwa ne mace za a ɗauki azumi da ita sawa'un tana shayarwa ko tana ciyarwa a ɗauka da ita yau a ɗauka da ita gobe jibi gata citta in aka zo washe gari ta ji ta ɗauka ta kasa ta kasa ta kai dikar ranar shida ko cikinta mai cikin cikinta yana ƙuge ko jariri yana motsi sai a ce to wance a ci abinci na kwana uku ita ma mai shayarwan wataƙila saboda tsotson da yaro yake har ya shanye babu komai saboda ba abinci sai a ce ta ci abinci na kwana uku ta yi guzuri nonon ruwan nonon ya samu energy ɗinta ya dawo cin abincinta ya dawo sai a ce to yanzu ki ɗora bayan kwana uku a ɗora kuma sai inda aka gaza inda aka gazan kuma sai a yi suspend azumin kwana biyu uku hudu sai kuma ka ɗora bayan sallah sai ta kirga wadda ta ajiye ta ajiye ta ajiye din ta tara su sai ta rama su tunda shi ramu ko ba dole bane sai a jere za ka iya zaɓan litinin alhamis a matsayin azumin ka na ramu ko ne ina fata an gane ko yanzu ko mutum yake jin yunwa akwai inda yunwan aka halatta maka ka ci mushe mun san mushe haram ne mushe haram ne kamar yadda cin abinci a yinin ramadana haram ne haka ma cin mushe haram ne to amma mushen kawai mutum da ya dan jin yunwa kawai da ya dan jin yunwa bir sama sama sai ya ce dauko mana mushe ai an halatta ma wanda ya ji mushe eh, eh, eh, menene ya ji yunwa cin mushe a'a mushen ai aka ce sai ka kusan kai me gargara sai ka kusan kai gargara aka halatta maka ka ci mushin to shi ma azumin kawai tun ka gwada ba ka yi komai baka ce a ɗauko abinci kawai ba a haka ba a haka za ta yi ne sai inda ta ji ta ɗan kure haka ba za ta iya ba sai ta yi suspending wannan shi ne fatawa ta gaskiya ce. domin ba zan ɓoye muku mata suna da ƙiuyan azumi suna da ƙiuyan azumi Allah Allah suke idan Ramadana ya rage wata a sati ɗaya wanda suka fi tambaya za ka ji mata ne ala salamu alaikum wallahi ana bina azumi kwana goma saboda haihuwa saboda shayarwa kaza kaza wallahi kuma gashi har wannan azumi ya zo kuma kwaraman ba kaza kaza domin a wancan juna biyun bayan a juna biyun da na aje sai na zo na haihu kuma shi ma kafin a kai yayin kuma azumi wannan azumi ya da sai an rage sati ɗaya yanda babu gap ko kwana biyar ramadana ya tsaya kuma goma ake binta kaga ai biyar goma ba za su ramu a biyar ba Allah Allah take ka ci a ba laifi a ciyar a ci kawai a ciyar kawai yace alhamdulillah na amma tana da chance in ramawa a'a insha Allah zan rama a wata mai zuwa bayan aikin haji in muka dawo a insha Allah binta ma za a mata aure bayan bikin binta in Allah yadda zan yi aure can kuma wanke ta haihu insha Allah za mu je zan zauna da ita ta haihu bayan an yi suna da fata yi arba'in zan da sai in fara azumi na kafin ta dawo an sa wata kuma a lalle za mu je kamu irin haka haka haka haka din nan ya sa mata har su yi sakaci su bar azumi to wannan shine gaskiya tsakani da Allah duk laluran da take ba ta da ƙarshe ba mai ƙarewa ba irin kansa irin kansa ko paralysis ko chronic ulcer ko tsufa kun san tsufa kullum in awaye gari ƙaruwa yake to su ne continuous laluran da ba ta ƙarewa kullum ci gaba take yi to ciyarwa ne amma wanda za ta zo ta ɗauke yanzu mutum wanda yake sana'an tuka mota ko jiragen sama continuously zai ajiye azumi shi shi zai riƙa yi saboda a halin tafiya yake amma wanda tafiyan ta bijiro masa fa kaga shi zai zai abu wancan in ya ci sai ya rama bayan sallah amma kai da ta taso maka tafiyan da ta taso maka kai ma za ka ajiye rama bayan sallah kai hukuncinka ba kamar wanda sana'an shi tuki bane da'ima to wannan shine Allah ubangiji ya sa mu dace na'am wannan shine ah, abin da ya sauƙaƙa tambayoyin اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تكون للمسلمين عولا في هذه الدوله اللهم كن للمسلمين ولا تكن عليهم اللهم كن لاخواننا في زنفره وصفوة وكل لاخواننا في كتنا وكل لاخواننا في برن غواري وكل إخواننا في ميدوغري وبورنو ويوبي وفي نيجيريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم أعزنا وأعزهم بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام واجعلنا من الراشدين اللهم كل ولي أمرنا علينا ولا تكن عليه اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا اللهم ارزقه بطانة صالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين